بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإسان إلى مدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه، شيء قبل كراتمنا توفة الهكام na alƙabi abubakar al'andalasi a yau insha Allahu za mu yi darasi na ashirin da hudu kuma muna cikin babu zamani wa mai ta'allaku bi wato babin lamuni da abin da yake da alaƙa da lamuni ɗin za mu tashi inda ma da yake cewa ma alal hamilin gurmu ma hamal إن مات مضمون ولم يهن أجل ويأخذ الضامن من مضمونه ثابت ما أداه من ديونه والشاهد العدل لقائم بحق إيداؤه إيداء مطلوب به الضامن حق وضامن الوتي على ما أنكر داو امرئ خشيت ألا يحضر من باب تأجيل لهذا المدعي بقدر ما استحق فيما يدعي آه وما على الحميل غرم ما حمل bai zama wajibi alal hamili akan wanda ya lamuni ba gurmu ya biya ma hamal abin da ya ɗauka in mata mazmunun idan wanda aka lamuntan ya rasu wa lam in ajal alhalin ajali bai yi ba idan wanda ka lamunta ka ce idan bai biya bashinsa ba za ka biya masa sai ya rasu kafin ajalin ya yi ko kuma za ka kawo shi sai ya rasu kafin ajali lokacin biyan bashin sai yi to bai zama wajibi ka biya bashin ba a wannan lokacin abin da ya sa bai zama wajibi ka biya ba saboda wanda ake bin bashin ko dai ya zama yana da wadata ko kuma ya zama bai da shi idan ya zama mutum ne mai wadata to shi shikenan dama za a ɗauka a cikin dukiyarsa ne sai a biya wanda yake bin sa bashi saboda ka'ida ita ce kullu man mata faqad hallat diyunuhu dukkan wanda ya rasu to duk basussukan da ake bin sa lokacin biyan bashin yayi ko da ma ajalin yana gaba tunda ana bukatan a biya bashi ne a riba gado idan mutum ya rasu sai zama ana bin sa bashi sai baki zai biya an yi ajali baki to sai aka ce sai an jira baɗin kan a biya sannan a riba gado ai kafin zuwa baɗin kuma magadan za su samu matsala to sai a ce kawai yanzu a biya yanzu yanzu to idan ya zama na ka lamunci wani kan cewa in bai biya ba za ka biya masa sai kuma ya rasu sai zama kuma yana da kadarori to kawai lokacin biyan bashinsa ya yi sai a biya daga abun da ya bari daga tarikansa abun da ya bari shi kenan kai ka kubuta idan ko ya zama na wanda bai da shi ne sai ya rasu to bai zama wajibi ka biya bashin yanzu ba ma'ana shi ne inda yana da shi sai dole a biya bashin yanzu kafin a riba gado to sai ya rasu kuma bai bar komai ba to ba za a ce dole dole kai da ka lamunce shi dole ka biya yanzu ba za a jira sai wannan ajalin yayi ko da zuwa shekara nawa ne idan magadan ba su biya ba kai sai ka biya daga baya sai ka jira lokacin da suka samu sai su biya ka to kaga shi me wanda ya dau lamuni yana zama wajibi ya biya ne idan shi wanda ya rasu bai da abun da zai biya amma kuma bai zama dole biya yanzu ba sai zuwa wani lokaci saboda manzo sun ya ce az-za'imu gharimun wad-dainu maqbiyu duk wanda ya lamunin wani yace na cewa ne a bashi bashi to fa idan bai biya ba za ka biya shine ba minul mali kenan ko an neme shi an rasa zan zo da shi dole ka zo da shi in ba ka zo da shi ba za ka biya saboda manzan su ce dukkan wanda ya lamunci wani zai biya bashi kuma dama abun biya ne dole a biya ko kai ka biya ko kuma wanda ake bin bashin ya biya hadisi imam ahmad ingantaccen ingantaccen hadisi ibn arafa yana cewa wa mautul gharimi maliyan yujibu ta'jilul qada'i min tarikati wa mautuhu adiman la yujibu 'ala al-hamil wato mutuwan wanda ake bin bashi in dai mawadaci ne to yana wajabta a yi gaggawa a biya bashin ko da lokaci bai yi ba a cikin dukiyar da ya bari in ko ya mutu bayi da shi to bai zama wajibi akan wanda ya lamunce shi ya biya yanzu yanzu ba sai a bari sai ajalin ya yi in bai biya ba sannan sai a ce ya biya amma in ajalin bai yi ba ba za a tilasta masa ya biya ba to wannan idan shi wanda ake bin bashin ne ya rasu idan ko wanda ya lamuni shi ya rasu ba kafin wato ainihin ajalin ya yi kai ka lamuncewa ne ka sa aka ba shi kaya na dubu ɗari misali akan in an samu matsala kai za ka biya to sai ka mutu kafin wannan lokacin biyan ya yi ila an yi ajalin zuwa wata biyu ko wata uku to yanzu za a biya bashin nan daga cikin abubuwan da ka bari ne ko kuma za a jira wancan ajalin mutumin bashin ya dawo akan sai biya ko kuma sai za a jira zuwa lokacin ne idan mutumin ya kasa biya kai a biya cikin kayan da ka bari a'a idan kare su kai da kai masa lamunin take kafin a raba gado za a ɗauki bashin da ake bin nan dubu ɗari da na misali a cikin dukiyan da ya bari za a ɗau dubu ɗari sai a biya wanda ya wa garanto sannan daga baya in ajalin ya yi wancan ya samu kuɗin sai ya biya magadan idan ko bai samu ba to kai dai magadanka suna bin shi wancan ɗin amma dole a biya wannan bashin domin ya bashi bashin ne saboda kace za ka biya in bai biya ba to kaga wannan kaman wani bashi ne dama da yake kanka sai a sa masa wannan ka'idan kullu man mata faqad hallat duyunuhu dukkan wanda ya rasu to lokacin biyan bashin sa yayi ya zama bashi akan ka tunda bashin wani ne ka tsora wa kanka idan idan bai biya ba domin idan aka riba gado ba a biya ba to kuma idan ya kasa biya ta ya za a biya sai kuma kare su kaga dole cikin tarikanka abin da ka bari shine za a biya shine ma mali yake faɗa cikin almudawwana ce idza mata dhaminu qabla al-ajal falil-talibu ta'jilu haqqihi min tarikatihi thumma la ruju'a li warasatihi hatta yahilla al-ajal idan mutun ya rasu kuma bayan yayi lamuni kuma ya rasu kafin ajalin lokacin da za a biya bashin wanda ya lamunta to shi wanda yake bin bashin ya ga dama ya ce a biya shi yanzu yanzu daga abun da shi wanda ya lamunin ya bari saboda bashi ne kaman bashi ne a kansa kuma lokacin biya ya yi tun da ya riga ya rasu da aka sai ce a bani yanzu in ya ga dama sannan su magadan da aka karɓi dukiyan a wurinsu su kuma ba dama su koma wajen wancan mutumi wanda ake bin bashi har sai ajalin yayi tukunna lokacin biyan bashin yayi sai su ce to dama wani ya lamunci babanmu kuma da ya rasu mun biya abin nan eh, babanmu ya lamunce shi da babanmu ya rasu mun biya masa bashinsa saboda haka mun biya wannan bashi din na wanda wani yake bi to yanzu lokacin yayi sai ka biya mu tunda dama in ka lamunci mutum in ka biya to kuma bashin yanzu ya zama kai ne kake bin sa kai ne kake min sa bashi zai biya ka ba wai ka biya masa fi sabilillahi bane a ka ka biya masa ne kar a sake tambayan sa a bisa zai biya ka na fata mun fahimta to sai ce shine baitin gaban ma kenan wa ya'khudhu adh-dhaminu min madmunihi sabita ma addahu min duyunihi wa ya'khudhu adh-dhaminu shi wanda ya lamanin zai karbi zai karbi sabita ma addahu tabbataccen abun da ya bayar min mazmunihi wato daga wanda ya lamuntan min diyunihi daga basussukansa wa ya adh-dhaminu shi wanda ya lamuni zai karba min mabnuni daga wanda ya lamunta sabita ma addahu tabbataccen abun da ya bar min diyunihi na bashin sa idan ka lamunci wani dubu ɗari sai ya kasa biya ka je ka biya masa bashin dubu ɗarin to zaka zo kuma ka karbi dubu ɗarin a wajen wanda ka lamunta ne dama ba wai in in ka ce in bai biya ba zan biya dinna a matsayin ka biya masa ne har abada ba a'a a matsayin kai ka biya masa bashi ne sai dai in kai kaga dama ne kace ka kace ka ce masa to da aka ce sabita ma adda tabbataccen abun da ya kaga abun da ka ba din sai ya tabbata kenan da za ka yi da za ka yi lamuni wa wani cewa bashin da ake bin sa kar a daure shi idan bai bayar ba zuwa lokaci kaza za ka bayar shi lokacin ya yi sai ka bayar to don ka bayar yanzu ya zama kana bin shi wancan wanda ake bin bashin ne bashin to shi mutumin sai ya ce sam baka biya masa bashi ba to kaga ba dama alkali ya ce dole ya biya ka har sai idan an samu shaidu ya tabbata cewa ya biya maka wannan bashin ko kuma ya yi ikirarin lalle an biya masa wannan bashin shi yasa aka ce sabita tabbataccen ma addawo abin da ya bar min juni na bashin sa kaga sai ya tabbata kenan hanyoyin tabbatan bashin kuma ko dai iqrarin wanda kalamunta iqrarin wanda kalamunta cewa lalle an biya abin nan an biya masa bashi lalle wani ya biya mini bashi shikenan to tun da ya biya sai ka biya shi kaga al-iqraru aula min ash-shuhudi wani lalle ana bi na bashi wani ya ya mini wannan bashin to shikenan sai ka biya shi wannan ya fi ma a kawo shaida ko kuma in kace san bai biya maka bashin ba to je nemo shaidu guda biyu adale cewa ya biya maka bashin in ya samo shaidu biyu adale ya biya maka shikenan sai a sai a abun nan sai a tabbatar da wannan alkali sai ya tilasta shi wanda aka biya wa bashin ya biya shi wanda aka biya wa bashin ya biya shi wanda ya biya masa ne so da haka anan ba ruwanmu kenan da wanda ake bin wanda ake bin bashi don wanda ake bin bashin ya ce ai wani ya biya mini bashin alkali ba ruwansa da wannan saboda ai dama shi neman kuta yake ko a ce an biya masa bashin kada wancan ya tambaye shi to shi ba za a kula da maganarsa ba ba dai ce a ai wani ya biya mini yanzu shi yake bi na ba a'a sai in wanda aka biyan ne ce lalle ya biya ni bashin da nake bin zaidu sai ce to lalle wannan an yadda ko kuma ka kawo shaidu dalai guda biyu sai alƙali ya tilasta masa ya fiya kaga duka harka akwai shari'a a ta galibin lamuni ana yin sa wurin alƙali ne dama in ka kai karan mutum ne maimakon a ɗaure shi sai wani ya zo ya ce a ku ku bar shi je ya nemo zuwa lokaci kaza in bai biya ba zan biya to in bai biyan ba fa kai ne zaka biya to in ka ce ka biya din shi wanda za a biyan yayi inkari yace baka biya ba kaga sai ka kawo hujja ka kawo shaidun cewa ka biya in ka kawo shaidun ka biya shikenan sai a tabbatar da ka biya sai a sa wanda ake bin bashin dole ya wato ainihin ya biya ka shi kuma wanda aka biya ba zai sake magana akan akan bashin ba yace wa shahidul adlu liqa'imin qa'imin bi haqq ida'u madlubin bihi dhamin haqq والشاهد من شيدا العدل عادل لقائم بحق وان ya tsaya yana neman haƙƙinsa to ida'u matlubin bihi bayar bayarwan matlubun wanda aka kai kara bihi da wannan shaida guda ɗaya adalin ya ba da abdamina mai lamun sansa haq ya zama wajibi wannan kuma idan ka kai ƙarar mutum ne kana bin sa bashi misali miliyan ɗaya a wajen alƙali aka ce ka ga shaidu sai ka kawo shaida ɗaya adali to yanzu ba za a sake wanda ake bin bashin ba ko dai ya biya wannan bashin ko kuma a ɗaure shi idan ka ga ba a ɗaure shi ba in bai biya ba sai dai in ya kawo mai lamunce masa baminul mahal wanda zai biya wannan wannan kuɗi ku sake shi zuwa lokaci kaza in bai biya ba ni zan biya to wannan sai a sake shi me yasa saboda ai hujjoji sun kusan gama tabbata shaida guda ɗaya ne aka samu adali yanzu abin da ya rage saura ɗaya dama shaidun biyu ne ko kuma sauraron rantsuwa idan rikicin na dukiya ne so da haka duk inda aka samu shaida ɗaya adali ya maka shaida kana da haƙƙi akan wani ai akwai alaman kana da gaskiya kawai ɗaya adalin zai ƙarfafa wannan maganan taka ne zai ƙarfafa wancan shaidan ne to kafin a kawo shi yanzu idan aka bar wancan ya tafi ya zai iya gudu tun da ya san hujja ta tsaya a kansa zai iya gudu to sai ya ce a'a ko dai ya jira ko a ɗaure shi ko ya kawo baminul wajen wato baminul mali kai wanda zai lamunce wannan dukiyan ko kuma ya ba da kuɗin idan shari'an ba ta tabbata ba a mayar masa da a nan sai a ce haƙƙi ya tabbata a kanka da shaida ɗaya sauran shaida guda ɗaya ko kuma rantsuwan wanda ya kawo ka ƙara so da ka ba za ka bar wannan wajen ba har sai ka kawo wanda zai lamunce ka a samu wani mai kuɗi wanda an san bai zai bar garin ba wanda ya fi ƙarfin abun ya ce a ku kyale shi in bai biya ba zan biya shi kenan sai a bashi idan bai biya ba sai a kawo mai kudin nan sai zo ya biya in ko bai kawo wanda zai lamunce shi ba to sai a ɗaure shi kawai sai a ɗaure shi to wasu malamin suka ce ba minul wajahi zai kawo ba dole sai ba minul mali ba wato wanda zai ɗau belinsa kawai in bai dawo ba zai kawo shi in bai dawo ba zai kawo shi zahirin abin da malam ya tafi a kansa shine sai ya kawo baminul mali in bai biya ba zan biya in bai dawo ba zan biya samma sun suka ce a za a iya samo mai daukan belinsa kawai idan bai dawo ba zan kawo shi zan je in kawo muku shi a sa abin na daure shi idan ya gudu to kaga in baka kawo shi ba zaka zaka biya kenan to irin wannan idan malamai sun asabani duk yanda alƙali ya rinja shine shari'an kawai idan alkali ya rinjayar da ba za a sake shi ba sai ya kawo garanto mai biyan kuɗin in bai biya ba to sai zama dole sai ya kawo mai biya in kuma ya rinjayar da a ko da garanto ne wanda zai kawo shi kawai ko da bai biya kuɗi ba ya kawo shi dai kotu to za a iya sai a tafi akan haka alkali sai tabbatar da wannan wani ya ɗau belinka idan baka dawo ba shi za a kama kuma dole ya biya kuɗin in bai kawo kama in ko ya riga ya kawo shi kaga ko da ba kuɗi ya kawo shi shi ya fita ba sai ya biya wato ainihin kuɗin ba sai ce wa zaminul wajhi alama ankara da wamri in khashiyata Allah ya hura min badi ta'jili li hadha al-mudda'i bi qadri ma istahaqa fi ma yattali wa zaminul wajhi wato mai lamunta na fiska wato mai ɗaukan belin mutum wajibi ne alama ankara a bisa wanda ya inkarin da'awan ri'in da'awan wani mutum kashe ta Allah ya bura domin tsoron kar ya zo domin tsoron kar ya zo wato duk wanda aka kai karansa aka ga alaman gaskiya wane ina binsa sa kaza bai biya ni ba ko ya sai kaya na bai biya ni ba misali ya sai mota ta miliyan uku bai bani ba to wannan mutumin fa ba za a bar shi ya tafi ba har sai ya kawo mai daukan belinsa shine zaminul wajhi kenan ba wai wanda zai dau alƙawarin zai biya ba in bai da ba wanda zai dau alƙawarin zai kawo shi in bai zo ba in bai kawo shi ba nan ne zai biya shine zaminul wajhi mai daukan belin sa amma min ba'di ta'dilin li hadha al bayan an yi ajali ga wannan mai da'awan bi kadari mastahaqqa fi ma yadda'i da gurgudun abun da ya cancanta fi ma yadda'i cikin abun da yake da'awa wato shi wanda ya kai karan zai ce wani na kawo karansa ya sai kaya na bai biya ba miliyon biyu misali sai ya ce to kaji wani ya kawo karanka kama mutumin nan a gaban kotu cewa yana bin ka miliyon biyu ka sai kayanka bai biya ba idan yace ce eh haka ne kaga shari'a ta kare to kawo kawai a bashi sai ce sam ba bi na kokobo ba abin da na saya a wurinsa to kaga yanzu za a ce wanda ya kawo kara ya kawo shaidu to cewa ya kawo shaidun nan yanzu idan aka kyale mutumin nan ya tafi ai zai iya gudu ne ma'anar kashe ta Allah ya bura ko ka an yi ajali sati ɗaya ko sati biyu kila ba lalle ya dawo ba to in bai dawo ba ina za a same shi to sai a ce ba za a bar ka ka tafi ba har sai ka kawo mai maka shaida abin da mai maka lamuni mai mai daukan belin ka shi ne sai a ce je kawo mai daukan beli idan ya kawo mai daukan beli kenan sai a bar shi ya tafi kuma gurgudun abin da shi wanda ya kawo ƙaran ya nema na adadin kwanakin da za a ba shi ya kawo shaidu gurgudun yadda za a ce to lokaci ka za ka kawo shi misali idan shaidun a kusa ne kawo kila sati ɗaya zai wadatar ko kwana uku ma in shaidun nesa ne kila za a ce wata ɗaya kafin a je a nemo shi kila yana wata jiha mai nisa ko wata ƙasar ma shi shaida ɗin to shi kenan sai a ce to yanzu an baka kwana kaza belinsa zuwa sati biyu ko belinsa zuwa wata ɗaya ka zo da shi idan baka kawo shi ba kai za mu kama kuma kai za ka biya wannan wannan haƙƙi to da haka idan wancan ya ya kawo shaidu ta tabbata in wancan ya zo shi zai biya in bai zo ba kuma kai da ɗau belinsa kai ne za ka biya wato ainihin wannan haƙƙi to amma duk ajalin da za a sa sai ya zama ajali ne da ba zai cutar da wanda aka kai ƙaran ba kar ya zama wani dogon ajali ne a je a ajiye shi a gidan yari misali a ce wata ɗaya ko wata biyu shi wanda ya yawo bai samo shaidu ba to kaga za a cutar da shi wanda ya inkari domin bangaren wanda ya inkari shi yake da ƙarfi akan bangaren wanda ya kawo ƙara duk mutumin da ya kawo ƙaranka ya ce yana bin ka dubu ɗari ko dubu hamsin ko miliyan ɗaya to a kotu a ƙa'idan shari'a ta musulunci shi wannan mutumin bangaren sa bai da ƙarfi kai da aka kawo ƙara kai kake da ƙarfi a wajen shari'a saboda al'aslu bara'atu zimma asali ya zama ba mai binka ko kobo saboda aka cewa ana binka wani haƙi wannan wani abu ne da yake bijirowa kaga akwai shakka a cikinsa. ba a binka kuma yaqini ne a yaqinu la yazulu bi shak shi sa wanda ya kawo ƙara sai a ce je kawo shaidu shi kuma wanda aka kawo ƙaransa, in ba a kawo shaidu ba sai a ce ya rantse kawai. ya ce, kawai da zila ila illa huwa ba shi shikenan sai kama hanya sai ya tafi to kaga shi yasa duk ajalin da za a sa kar ya zama zai takura wa wanda aka kawo ƙara ko zai cutar da shi to za ka sai je kawo wanda zai ɗauki zai ɗauki belinsa sai ce wakila illam yulfi man yadmanuhu lil khasmi lazimuhu wa la yazunuhu wakila wasu malamin suka ce illam yulfi idan bai samu man yadmanuhu wanda zai dauki belinsa ba shi wanda aka kai kara ana bin sa haƙi to sai a ce lil khatmi ga wanda ya kawo karansa shine abokin husumansa lazimhu kalizimce shi wala yazjunuhu alqalib zai alqalib zai daure shi ba wannan ita ce fatawan ibnu ibnu qasim ba mun ce kawo beli ba kan ya tafi an kawo karan mutum ana bin sa haƙi shi kuma wanda aka kawo ƙara ina shaidu yake a bashi lokaci zai kawo shaida cewa lalle yana bin sa dubu ɗari uku sai muka ce to a nemi shi wannan wanda ya inkarin ya kawo wanda zai lamunce shi to sai je ne ma bai samu ba ya zai da shi to shine shi Abdullahi Abdurrahman bin Qasim yace idan wannan wanda aka kawo ƙaran wanda ya inkarin ba a binsa wannan kuɗin ko wannan haƙƙi sai je nemi mai ɗaukan belinsa bai samu ba ƙila bako ne a garin bai da uwa a garin ko abokane bai daɗe da zuwa garin ba to tambaya ne idan bai samo mai ɗaukan belinsa ba ya za a yi da shi to shi bin ƙazin sai a ce sai ce a gaya wanda ya kawo ƙaransa ɗin ya je ya lizimce shi kar ya rabu da shi amma ba za a ɗaure shi ba shine ma'ana duk inda ya shiga ka shiga inda ya zauna ka zauna inda ya tashi ka tashi shi kenan an tashi daga kotu in gida ya tafi ka tafi gidansa idan ya tafi shagonsa ka tafi shago ya tafi inda zai hira hira in zai je hotel ya ci abinci in zai tafiya zuwa kano ka bi shi zuwa kano duk inda ya je sai ka dinga bin sa kawai ba za ka rabu da shi ba har sai ran da aka kawo shaidu ko kuma shi ya zo da wanda zai belin sa kaga idan an je wani lungu yana da wani takobi kawai sai ya sare wuyanka kawai ya yi gaba shi kenan an huta kawai <laughs> wannan hukuncin yayi ana hukuncin bai yi ba ai ya zama kai kake wa kanka hukunci to me amfanin zuwa kotun kenan in dai za a ce to kalizim te shi in kato ne wanda ya fi karfin kafa ya zo zai shiga gidansa kai ma za ka shiga ne ko ka zo ka makale a kofar gidansa yana fito a ganka kana ya to kai din baka da aikin yi ne <laughs> duk gonarka ka bar gonarka za ta runti ciyawa ya cinye gonarka shago ka kulle shagon ka duk kwastomomin ka su watse wurin sana'anka ba kowa ya za ka yi tafinin gidanka ya ce kawai aje a yi ta kai ta binsa kawai duk inda ya zauna ka zauna inda ya tashi ka tashi inda ya shiga ka shiga in ya fita ka fita ina ganin yana zuciya zai make ka to ne za ka ba shi haushi gaskiya wannan hukuncin akwai nazari akwai abun dubawa a cikinsa duk da cewa babban malami ne ba da fatawa babban ɗalibin imam mali wanda ya shekara ashirin yana karatu wajen imam mali to amma malamai sun ce da kulli jawadin kabwa ko ne ingarman doki duk yanda ya iya tsere wata ran zai tuntube sai wani dokin ya zo ya wuce shi wa da kulli saifin nabwa duk yanda takobi ya iya wato sara irin kanka an kare ya sare abu to wata ran za a buga kuma ya zama bai sare ba zai takushi to duk ƙwarewar malami wata ran zai iya wata fatawa wanda ta ɗan saba da yayi nazari da kyau kila da ba haka ya kamata ya kamata ya faɗa ba to shi yasa ne yace wa ashbah wa ashhabun bi bamin alwajhi qada alayhi hatman wa bi qawlihi alqada amma malan ashhabu shi kan bi bamin alwajhi qada shi ya hukunci yace dole ne wannan mutumin ya kawo mai daukan belin sa kawai hatman qada alayhi hatman yayi masa hukunci dole ya kawo mai daukan beli kawai magana a ce ka bi shi ma kai ta duk inda ya shiga ka shiga bata taso ba ya kawo mai daukan beli kawai in ba aka ba zai shiga gidan yari kuma bi qawlihi alqaba da hukuncin sa ake da baganan sa ake hukunci a kotuna saboda aka sai a to kawai ya je kawo mai lamun mai lamuntansa idan bai kawo ba ba za a ba za a bar shi tafi ba ba za a ce ka bi shi ba kuma da wannan maganan ne alƙalai suke hukunci saboda wannan maganan ta fi fikihu amma ya za a sa shi a gidan yari din za a sa shi a gidan yari bayan wanda ya kawo ƙaransa ya rantse ba an ce nemo mai beli bai samu ba kai ka ce kana bin sa haƙi ne shi kuma ce baka bin sa aka ce ka mai beli sai je kasa kawo mai beli to tun da ya kawo mai beli ya kasa kawo, ba za a bar shi ba kai ka je ka nemo shaidu za mu tsare shi kafin ka kawo shaidu to amma ba za a tsare shi ba sai kai da ka kawo ƙaran ka rantse billahi allazi la ilaha illa huwa kana bin sa wannan haƙi kaga don a karfafa magana saboda mun gaya muku bangaren wanda ake tuhuma yana da ɗan ƙarfi saboda haka sai rantse billahi allazi la ilaha illa huwa mutumin nan yana eh, mutumin nan yana bin sa bashi ko kuma yana da haƙƙi akan mutumin nan kaza to kaga za ka maganan ta danyi karfi sai a ce to aje a ajiye shi zuwa lokacin da zai kawo zai kawo shi amma fa wannan idan shaidun a kusa suke shaidun bai wuce kwana uku ba kila ko sati amma in shaidun suna nesa kamar wata ɗaya yake bukata ko biyu ko uku to anan sai a ce shi wanda aka kawo ƙaran ya rantse billahi la ilaha illa huwa wanda ya kawo ƙaransa bai da haƙƙi a kansa idan ya rantse sai a ce kama hanyar ka ka tafi kai kuma ka je ka nemo shaidu duk da ka samo shaidu ka zo ka sake shigar da kara ah to yanzu idan ka tsare shi ka san baka da shaidu da ka kawo karansa dama ka kawo shi don ka walakanta shi ne sai ka ce bayan wata ɗaya ne zaka je ka kawo shaidan sai ka rantse aka tsare shi wata ɗaya kaga ai ko ka dawo ba shaida ka cutar da shi to shari'a tana duba irin irin wannan to da ka wannan shine fiki kenan to wannan maganan kaga ita tafi inganci ka kawo mai beli in baka kawo ba shi wanda ya kawo karanka ya rantse sai a tsare ka idan shaidunka a kusa suke idan ko a nesa suke shi nan sai a ce shi ya rantse ya tafi shi ko wanda ya kawo karan idan an ce ka rantse billahi allazi la ilaha illa huwa kana bin sa wannan haƙin sai a tsare maka shi zuwa ka kawo shaidu sai ce a ni ba zan rantse ba to sai a ce wanda aka kawo kara kama hanyar ka ka tafi a tun da yake rantse akwai alaman bai da gaskiya sai a ce ka tafi ka je ka nemo shaidu ran da ka kawo shaidu ka zo ka sake shigar da kara ko ka zo ka tada shari'anka yanzu an an kwantar da ita to kaga wannan shine alƙalai suke hukunci da shi saboda shi ne ya fi yin a wannan magana ita tafi tafi adalci a cikin ko tafi zama daidai a cikin maganganun da da aka faɗa sai ce wa yabra'ul hamilu bil wajhi mata ahbara madmunan li khasmi mayyita idan mutum ya dau wato beli na mutum yace zai kawo shi rana kaza in bai zo ba ni zan kawo muku shi ka mun ce in bai kawo ba sai ya biya saboda azza'imu gharimun wadainu maqdiyun manzala ya ce duk wanda ya lamunce wani in bai in bai biya ba ko bai kawo mutumin ba in na kawo ne to sai ya biya to yaushe zai kubuta yace wa yabra'ul hamidu bil wajhi wanda yake daukan beli yace zai kawo mutum zuwa rana kaza kar a tsare shi to yana kubuta ne fa mata ahbara madmunan duk lokacin da ya kawo wanda ya lamunta ɗin likhasmin ga abokin shari'ansa mayyita yana makitse wato kamar tambaya ne to in ya mutu kuma wa sai a ce ka kawo gawansa ma'ana dai duk wanda kace za ka kawo shi ran kaza dole sai ka kawo shi ko ka kawo shi a raye ko kuma ka kawo gawansa amma idan baka kawo shi a raye ba baka kawo gawansa ba to baka kubuta ba to da haka dole ka biya wannan haƙi shine ma'anan abun nan ahbara madmunan li khasmin mayyita zai kawo wanda ya lamunta din wanda ya dau beli din zai kawo abokin husumansa shi wannan mutumin mayyita ko da yana macicce ne wato dole ka zo da shi hayyan au mayyita ko yana raye ko baya raye to idan ko ya mutu a wani gari fa ba garin da kuke ba kamar a ce kuna shari'a a nan yola shi kuma yana Legas ne sai mutu a Legas. za a kawo gawansa garin nan ne kaga za a bunne shi a can ba za a jira ka ba yanzu abin da za ka yi ne ka nemo shaidu adalai guda biyu ka tabbatar da cewa wannan mutumin ya rasu idan ka tabbatar da cewa ya rasu shikenan ka kubuta sai a ɗauko daga tarikansa sai a biya wannan wannan bashi abubuwan da wato ainihin ya bari saboda haka za ka tabbatar da rasuwansa ne idan ba garin kusa ba ne in ko garin kusa ne to sai ka zo da ko da gawarsa ne idan ba ka tabbatar ba ka zo da gawan ba babu shaidu to dole ne ka biya saboda azza'imu gharimu ba shaida akan ya rasu ka zo da gawansa ba shi kenan ai dama an ce in ya gudu za ka biya ne to sai a kaddara ya gudu ne kawai yanzu babu ya gudu ne baya son baya son ya biya alkali sai hukuncin cewa kai ne zaka biya duran da ya bayyana sai ka je ka karbi kudin ka auren sa wa akharu sa'ila lil irja'i kal yawmi 'inda al hukmi bil ada'i in ja'a fil hali bi dhaminin wa in lam yati bil hamil bil maji jin. wa akharu sa'ila sun jinkirta wato mai roƙo lil irja'i ga jinkiri wanda yake roƙon a dan jinkirta masa bayan an yi hukunci cewa wane yana bin ka haƙƙi ga shaidu sun tabbata ka biya shi haƙƙinsa kawai sai ce to da Allah a dan bani dan lokaci kallo mi kamar rana ɗaya ko kwana biyu inda hukumi ba yayin da aka yi hukunci bil ada'i da biya wato an tabbatar da shaidu cewa yana bin ka haƙƙi ga shaidu biyu adale ko shaida da rantsuwa kaga ba an ce ka biya ba sai kamata ka biya take ni ai sai ka ce gaskiya yanzu bani da kuɗi a ƙasa amma da Allah a bani kwana biyu zan je in sai da wani abu nawa in kawo ko zan karbi aro wajen wani ko ina bin wani kuɗi zan karɓo in zo in bayar kwana ɗaya ko kwana biyu da aka ce kalyomin nan ba kwana ɗaya kawai ba kwana ɗaya ko kwana biyu ko kwana uku to za a amsa ainihin abin da yake bukata a ce an ɗan jinkirta masa kwana ɗaya ko kwana biyun amma da sharaɗi in ja a hali. idan ya zo take a wannan lokacin bibaminin da mai ba sai ya zo da mai ɗaukan belin wanda zai ce idan bai biya ba zan biya sai ya zo da garanto wanda zai ce to a a bashi kwana ɗaya ko biyun in bai biya ba to ni zan biya to nan ne za a kyale shi wa illam yati bil hamili idan bai zo da mai lamuni bil mali na dukiyan ba sujin sai a tsare shi sai zamana bai samu wanda zai zo ya ce ku bar shi kwana biyu ko kwana uku in bai kawo muku kuɗin ba ni zan kawo muku ya zagaya bai samu ba aka nema ba a samu ba to sai a tsare shi idan an tsare shi sai a ce to me yake da shi ai yana da motar hawa ko ya dan filin sa. alƙali sai ya sa kayan a kasuwa ai kililin kayan sai a sa shi a kasuwa wasu sa shikenan sai a sai a sayar sai a zo a biya wanda za a biya idan an biya shi shikenan sai sai a tsare shi abin nan sai a sai a sake shi saboda haka kenan ba minul alwajhi ake nema ko kuma in bai samu wanda zai lamunce shi ba ya kawo wata kadara wanda za ta ainihin zama kaman jingina cewa idan bai dawo ba za a iya sai da wannan abun a biya wanda yake binsa wannan haƙƙi so da haka sai a kawo wannan kadaran idan an kawo ta sai a ce to je ka zuwa kwana biyu uku ka kawo kuɗi idan kwana biyu uku ya kawo kuɗi shi kenan in bai kawo ba kuma sai a sai da wannan ƙadaran sai a biya mai haƙi mai haƙi haƙinsa kaga nan babu wani matsala ya riga ya bar abin nan ya bar jingina inda ya bar jingina ba damuwa ba ne wannan shine ƙarshen wannan babin duk abin da ake neman lamunin nan wani haƙƙi ne na bashi ko dai tun tuntunin dama ana bin ka bashin aka ce ka biya ba ka biya ba ka kai ƙaranka wani ya zo ya ɗau belinka ya ce a sa masa rana kaza idan bai biya ba zan biya ko in bai biya ba zan kawo shi ko zan nuna muku inda yake ko kuma an zo za a bashi bashin ne sai aka ce a'a ba a yadda da shi ba ba za a bashi ba dole sai ya kawo garanto kai kuma sai ka zo ka tsaya masa a bashi kaya ko a bashi kuɗi zuwa lokaci kaza in bai biya ba ni zan biya ko kuma zan kawo muku shi ko zan nuna muku inda yake wani abu ko a gaban alkali ne ko ba a gaban a gaban alkali ba so da haka idan baka biya biya ba ga shaida ka sa hannu mutumin bai biya ba kai ma baka biya ba to za a iya kai karanka kuma a jojin alƙali, alkali alkali ya hukunci da wannan ya sa ka dolin ka ka biya babu yadda ka iya to shi abin da ya shafi bashi kamar lalura ne na ɗan adam idan bai da hali yakan iya zama lalura yakan iya zama kuma haja wato bukata duk wanda zai ci bashi a duniya in ya wuce ɗayan biyun nan to duk abin da zai in ya karya ci bashi to wuta ne ko dai zama lalura ne misali baka da abincin da zaka ci ko baka da kuɗin da zaka sai magani ko rigan da zaka sa ko wani abu da wata tafiya ta kama ka na lalura ko ta bukata sai kai bashi idan kai bashi sai kai wannan lalura to kaga duk wanda bai da shi to ai akwai laluran cin bashi a rayuwarsa sai dai in ya rasa mai bashi ne wannan ba matsala ba ne ko kuma haja ne bukata ne kana da wadatan da za ka iya yin abun da dukiyanka kai amma in ka yi abun da dukiyanka za ka takura zai taɓa jarinka zai ɗan taɓa maka wani abu a rayuwanka to sai ka je ka ci bashi domin kar ka cutu sai ka samu nan gaba in ka samu sai ka biya wannan ana ce mata haja ita ma kamar lalura ne don muna da ƙa'ida fiƙiya alhajatu tunazzalu na barura ana saukar da bukata kamar bukatan ga kamar lalura ne kaga wannan shine cin bashin da ya kama a cikin to idan haja ne in za ka ci bashi ka ci daidai gurgudun ka. don ma na mai lalura kan bai da komai dama ne muwa zai je wannan bayan da iya dole ya ci bashi in haja ne ka ci daidai gurgudun yadda za ka iya biya idan ka ciwo yanda ya fi ƙarfin ka ba za ka iya biya ba to ka ganin ma ka yi shirme ƙarshen ta ka je ka ciwo bashin kai kana ganin ga kuɗi a hannunka kanka an kara ka shiga jarinka sai ka zo kuma biyan bashin sai zai gagara sai ka zo ka shiga wani hali amma in ka ci abu bashin da ka fi ƙarfinsa to ka ga wannan baka da matsala to akwai kuma wanda shi cin bashin ya ɗauke shi kamar cin dukiyoyin al'umma ne kawai shi ta wannan hanyar ne zai arziki to wannan ne na wautan ka ci bashin wannan ka je ka ci wannan kuma ba da niyyar biya ba ka ciyo bashin wannan ka ciyo bashin wannan wai kai kana tawalwala cikin kuɗaɗen jama'a to wannan sunan sawawa domin kan ya ankara zai ga basu suka sun yi masa yawa ta yadda kuma bai zai iya biyan wannan bashin ba shikenan bashi ya zama masifa har ya zo kuma ya walakanta to kaga wannan ba lalura ne ta sashi ya ci ba ba bukata bane amma ya dinga ɗebo dukiyoyin jama'a har ya dinga fataka a cikin dukiya yanzu akwai wanda zai je ci bashi a banki shi kuma na banki karuwa yake yi ba wai fa yana da lalura ba ne haka kawai don ya zama mai kuɗi ya yi wada ya zama kamar mawadaci ya ɗinka riguna masu kyau ya sai motoci manya-manya ya dinga fataka ya gina nan ya ajiye in ya gama ya sake gina nan kan ya ankara kawai bashi ya zo ya kewaye shi ya masa kuri har bashin ya zo ya fi ƙarfin dukiyarsa shikenan sai ya zamana za a zo a kama wannan kadaran tasa a kama wannan aka sai ya dawo talaka kuma sai zama bai da komai ya zama abun tausayi sai zama wanda bai da shi dama ya fi shi jin daɗi ko kuma sai bayan ya mutu asiri ya zo ya dinga tonuwa dan ana daukan sa mai kuɗi ne zama ba mai kuɗi ba sai irin wannan cin bashin bai da amfani bai da amfani manzala ta suma yana cewa man akaza amwalan nasi yuridu ada'aha addallahu anhu wa man akhadhaha yuridu itlafaha atlafahu Allah hadisin bukhari duk wanda ya ci bashin mutane da niyan ya biya Allah zai taimake shi ya biya wanda ya ci kuma da niyan ya halakar musu da dukiyansu to ubangiji ta'ala sai ya halakar da shi a nan duniya da kuma lahira idan za ci bashi ya zama lalura ce ko kuma bukata ce ko da bai kai matsayin lalura ba ko da za ka yin abun da dukiyarka idan kai zaka ga ka dan cututtu za iya cin bashi ba matsala ba ne amma ya zama da kyakkyawan niyan za ka biya da kyakkyawan niyan za ka biya sai Allah ke taimake ka ka biya amma duk wanda zai ce yana ganin dukiyar mutane ganima ne ya ci wannan a wurin wannan ya je wannan ya karba ya je wannan ya karba to wannan Allah zai halakar da shi a nan duniya da lahira a nan duniya zai shiga kunci sannan ya je lahira ma kuma sai an biya wannan bashi don Allah ta'ala baya yafe wannan bashi Allah baya yafe haƙƙin wani wannan shi ne haƙarin bashi hadisi ya tabbata a cikin sahih muslim manzo sai ya ce alqatlu fi sabilillahi yukaffiru kulli shay'in illa ad-dayn shi a kashe mutum a wajen jihadi yana kankare masa dukkan laifuffukansa sai dai bashi kowane abu zai zama kafara ne na kowane abu amma in ana bin ka bashi ko ka mutu a fagen yaki tare da manzala ta sama ba za a yafe maka wannan bashin ba dole sai ka biya to kaga kaga akwai hadari a wata riwayan yughfaru lishahidi kullu dhanbin illa ad-dayn kowane shahidi ana yafi masa kowane laifi amma banda bashi to nan kama akwai iskali ko bashi laifi ne yana zama laifi idan kana da halin biya ka kika biya kai laifi shi yasa zo a hadisi matsalul ghani zulmun taurin biyan bashin mawadaci zalunci ne to ba ma mawadaci ba layyul wajidi zulmun a wani hadisi yuhillu irdahu wa uqubatahu kin biyan bashin wanda ya samu zalunci ka samu ka kibiya ba sai ka zama mawadaci ba zalunci ne yana halatta a ciwo mutum mutunci ko a masa uquba to kaga idan kana da shi ka kibiya ya zama me ya zama laifi ya zama laifi ko kuma inda zai zama laifin dama ka karba ba da niyan ka biya ba ko da ko baka da shi ba da niyan ka biya ba ba ka yi ƙoƙarin ma ka biyan ba ba ruwanka da bashin ba ka ɗauke shi ma wani abu ba baka ka ƙoƙarin sana'a yadda za ka biya kuma baka da niyan biya to kaga wannan zalunci ne laifi ne to ko ka mutu a jihadi Allah ta'ala bai zai yafe maka wannan laifin ma har sai ka biya da kyawun ka za a biya ko anan duniya magadanka sun biya maka wushe yasa wani da yazo zai tafi jihadi fi sabilillah ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu idan na tafi na yaki fi sabilillah sala dukkan laifuffuka na an yafe mini manzon sama dulle yace duk laifuffukan ka an yafe maka in dai kai jihadin nan sabiran muhtasiban muqbilan ghayra mudbin kai hakuri a wajen yakin kuma kana yi don samun lada kuma ka fiskanci abokanin gaba baka gudu ba duk laifukan ka an yafe maka sai kama hanya zai tafi sai malaika jibril zai ce wa manzon sama illa daina sai dai bashi ba za a yafe masa manzon sama sai yace ku je ku kira mutumin nan ku kira shi aka zo aka kira shi yace me kace dazun yace ya rasulullahi cewa ne yanzu idan nayi na je jihadi fi sabilillahi aka kashe ni dukkan laifuffuka na an yafe mini gaba daya manzon sama yace na'am in dai ka yi haƙuri a wajen jihadin nan ba kai ka ƙarisa kanka ba kenan ba kai raki ba kuma ka fi sabilillahi don neman lada ka fiskanci abokanin gaba ba ka gudu a wurin yaƙin ba saboda tsoro to za a kafarta maka dukkan zunubanka illa daina sai dai bashi yace akhbarani bi zalika jibril jibril ne ya gaya mini wannan yanzu yanzu ne yazo ya gaya mini shi ma yanzu aka masa wahayin hakan ne kada ni zalika jibril ta jibril ne ya gaya mini to ka duba hadarin baji ma nan da abin da kai jihadi ma ka san jihadi kan sadaukar da rai ne gaba daya kuma duk wanda ya shahada a wurin jihadi an ce ce ma ya rasu wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat kar ku ce masattu ne wala tasabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwat kar yi zaton ma sun rasu kar yi zaton mata amma duk da haka bashin ba za a biya ba dan zai roƙe ka ya ce akwai wani istighfarin da za ka yi wai a yafe maka zaluntan mutane da aka yi ko satan dukiyoyin al'umma da kai a ofis ɗinka sai ne zai ruɗe kai cewa in ka je aikin haji ko umra duk laifuffukan ka an yafe maka saboda haka duk abin da ka yi nan ka je aikin haji da umra wallahi yana ruɗan ka ne jihadi ma bai zai yafe maka wa ballanta na aikin haji da umra sai ka biya masu haƙi masu haƙi su saboda haɗarin bashi abin nan sanamatu bin al'akwa yace muna zaune tare da manzala ta sama sai aka zo da wata gawa sai manzala sama yace wannan gawan ana bin ta bashi aka ce a'a sai yace to bismillah ku sako sai mata sallah aka sake zuwa da wata gawa manzala sama yace ana bin ta bashi aka ce eh dinari uku me ya bari ya bar dinari uku sai yace to bismillah kaga ya bar abin da za a biya bashin kenan shikenan sai mata sallah aka sake zuwa da wata gawa ta uku manzon suma ya ce yaya ya bar wani abu aka ce bai bari ba ana bin sa bashi aka ce ana bin sa bashin dinari uku sai manzon suma ya ce sallu ala sahibikum ku je ku yi abokin ku sallah ni ba zan masa ba bashi ba saboda ana bin sa dinari uku bai zai iya biya duk bai da dukiyar da zai biya yace ku je ku masa sallah to shine Abu Qilaba a wannan lokacin Abu Qatada afwan abu qatada sai ce ad-dainu alayya ya rasulullah ya rasulullah zan biya bashi alayya dainuhu zan biya bashin ka masa sallah sai manzo Allah ta sama sai masa sallah sai masa sallah tunda an samu mai lamu ne ko an samu mai mai mai biya masa ta amma a wata riwayan abokata da ya zo yaya ka biya masa bashin sai ce har yanzu dai ban samu na biya masa sake zuwa ka biya har yanzu sai ran da ya biya yai ya rasulullahi yau kan na samu na biya masa sai ce al'ana bara barada tuhu yanzu fatan sai sanyi da aka bunne shi to kaga wannan hadari ne ba kaɗan ba musamman ga wanda zai zo wai shi yana ganin kawai ya samu bulus ne kawai baya ma tunanin ya biya din wanda lalura ne ya yi abu ya gagare shi da kyakkyawan ya karba Allah zai duba da lamarinsa Allah zai duba lamarinsa amma mutum mai sakaci wanda galibi kuma abin da yake cutan mutane kenan na'am Allah zai iya jarraban ka ka karba da kyakkyawan niyya kuma ya jarrabe ka baka iya biya da wuri ba amma sha Allah a kwana a tashi wata ran Allah zai taimake ka ka biya kamar yadda manzon sa ya faɗa wanda ya karba da kyakkyawan niyya Allah ta'ala zai taimake shi ya biya wanda ko dama da kyakkyawan niyya bane to kaga dama bai niyan biya din ba da yi niyan biyan ba to manzala ta sama a farkon musulunci haka ne in dai ana bin mutum bashi to bai zai masa sallah ba to sai da aka saukar da annabiyu aula bil mu'minina min anfusi manzala sun ashe fi cancanta da al'amuran mu'minai fiye da kawunansu to daga nan duk wanda aka kawo shi za a masa sallah maimakon manzala ya ce in ana bin sa bashi ku je ku masa sallah shikenan sai ya sai ya ce ni ne zan biya bashi da zaran an kawo mutum sai ce ana aula mu'minina min anfusihim ni na fi cancanta da al'amuran musulmi mu'mine fiye da kawunansu sai ce dukkan faman tuwuffiya min almu'minina fataraka dainan fa alayya dainuhu wa in taraka malan faliwarasatihi duk wanda aka karɓi ransa ya rasu sai zama ana bin sa bashi to ni zan biya bashi bashin yana kaina sai manzon sama sai ya biya wanda ko ya bar dukiya to dukiyan ta magadansa ne magada su je su su su su riba ka duba malam shugabanci irin na manzo Allah sallallahu ba za a ce a wanda ya bar dukiya kuma ka ta baitul mali ba in matsala ka bari a warware maka matsalanka in dukiya ka bari ka bar alheri kuma magadanka su mori wannan alkhairi to tun daga nan in an kawo mutum manzo sama ba mai da shi ko da ana bin sa ko da ana bin sa bashi to bashi ba laifi ba ne idan lalura ko bukata ta saka biya manzo ta salma yana cin bashi bashi kala kala Aisha radiyallahu anha ta ce tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa dir'uhu marhunatun inda yahudiyyin bi 30 sa'an min shay'in manzo kuma an karbi ransa sulkensa na yaƙi rigan yaƙinsa tana jingina a wajen wani bai hudi saboda ya ari sa'i talatin na shi'ir kwano talatin na shi'ir wanda zai siyar da iyalinsa saboda haka kenan ana bin sa sa'i talatin ya rasu kuma san da ya ba da jingina aka bashi wannan bashin aka shi wannan bashin saboda haka sai an biya kafin a karɓo rigansa rigansa ta yaƙi so wannan na farko zai nuna maka cin bashi ba matsala bane in dai akwai bukata manzon sama ya ci bashi don wani ma zai ci ciko manzo Allah a gaban sahabbai ka biya ni kuɗi na sai na amara yace ka bari in bugi wuyan sai rasulullah ya kashe shi manzo Allah ya ce yana bi na bashi jale shi matsalan kawai lokacin biyan bashin bai yi bane ajalin da muka yi bai yi ba yanzu ka umurce ni da kyakkyawan biyan bashi shi kuma ka umurce da kyakkyawan neman a biya shi bashin sa. manzo Allah ya sa aka biya shi bashin sa kuma aka ƙara masa yace a ƙara masa kaga duk da walakancin dai amma aka ce a ƙara masa to me abu na biyu wato iya mu'amala ta manzon Allah sallallahu ya aka yi bar su abubakar umar Usman aliyu su abdurrahman bin auf duk ya kyale su ya je ci bashi a wajen bai hude sai kaga duk hadisin ba a cewa ya ci bashi wajen abdurrahman bin auf ko ya ci bashi wajen sayyidina usman su ne masu kuɗin zamai sai dai a ce ya ci bashi wajen bani wani bai hude ko wani kafuri balarabin kawai ya zo ya ci kome shi wanda sina abakar ya ɗauki dukiyansa kamar dukiyar manzo Allah ya tafi manzala zai zai tasarrufi mali abakar kai fasha biyan da ya ga dama to amma maza su ma iya shugabanci ne irin nasa yanzu waɗanda suke kewaye da kai dinnan masu wadatan nan inda za ka matsa musu wani da Allah ba ni kaza wani ba ni ka sai su kosa da kai su tarwatsa su barka manzon da zai dame su da bashi ba ni kaza taimaka min kaza ka kaga ta su dinga baya baya dan adam baya son wannan ko da bashi ne ba ma kyauta ba duk wata buƙatar ka wane ba ni bashi wane ba ni wane gida baka biya baka sake dauka kaga ka takura maza. to daga nan sai kaga ana janye maka mutanen ka suna janye maka to shi yasa manzo ma gare je wajen yahudi idan bai da shi ma zai ce bare bayar ba in bai da niyan bayarwa kai zai ce ba zan bayar ba kai tsaye ba takura masa ba in kuma ya bayar zai zo ya nemi haƙƙinsa in ka bashi zai karba ta amma idan irin su abubakar umar ya ci bashin mutum in ya zo ya biya ma zai ce a ka bari kawai na yafe maka na yafe maka kaga zai ji nauyin ya karbi ya biya wannan bashin to shi sama zan sai ya bar sabon sai je karba wajen wani bai duk kare mutunci ne da iya da iya shugabanci duk wanda yau ka zo ka ce ba ni yaron dubu daya sai baka sai ka zo dawa da shi sai ya ce sai ce na yafe maka to idan kana da hangen nesa gobe ba za ka zo ka sake tambayan sa ai da kunya ko akwai kunya amma idan kai kila baka da alaka da fulani ba ba fulatani bane baka zauna da fulani suka koya maka kunya kunya ba kila ka je ka sake tambaya ka mere ta ya yafe maka gobe maka je kai ka samu kawai inda zaka je ka na ba ka samu rijiya kawai to haushin ka yake ji sai ji haushin ka amma wanda zaka je ka tambaya ba shi sai ya zo abin nan ka samu wane ga bashinka sai ka karɓa na gode Allah ya saka da alheri to wannan ya buɗe maka gobe ma za ka iya zuwa ka sake karɓan bashin gobe ma za ka iya karɓa amma wanda bai karɓi bashin ba ya ce ka je na yafe maka to ko da fa shi ya yi fi sabilillahi za ka iya zuwa ka karɓa ɗin to kai za ka ji nauyin gobe ka je ka sake ka sake karɓa za ka ji nauyin haka ballantana ma wani zai yi haka ne da niyan ya kore ka gobe kar ka sake sai ya ce ya bar ya ya ya bar maka shi to shi yasa manzo sama baya baya abun nan baya ainihin karba wajen irin wayannan wayanda suke jin nauyin sa sosai ina fata mun fahimta sai dai wanda zai ya karba zai ce zai sake karba in ya mayar masa zai karba to sannan eh, saboda hadarin bashi manzo sama yana addu'o'i ubangiji ta Allah ya riba shi da da bashi wannan yana manzo Allah yana yawan addu'a Allahumma inni a'udhu bika min al-ma'sami wal ya Allah ina roƙonka ka tsare ni daga sabon Allah zunubai da kuma bashi so ne ya rasulullah ma aksara ma tasta'izu tasta'izu min al-ma'sami wal maghrib ya rasulullah kana yawaita neman tsari daga zunubai da kuma bashi a ah, min al sai faɗi bashin kawai ya akai kake yawaita neman Allah ya tsare ka daga bashi sai ce to ai shi matsalan bashi idan mutum ya ci bashi in yayi magana sai ya karya za idza abna idza garima idza haddasa kadhaba wa za wa'ada akhlafa in kai magana kai karya in kai alƙawari ka saba sai ka haɗu da wanda yake bin ka bashi sai ka ce wallahi ban samu bane in na samu zan baka kuma alhalin ka samu ko ko su kuɗi nake tamanin za a turo min ne wallahi har yanzu ba a turo su ba kuma alhalin babu ka kai karya ko ka ce a gobe zan biya ko sai ranar juma'a sai ka zo ka saba kuma juma'an baka biya ba to wannan shi yasa manzo Allah yake neman tsari kullum Allah ya tsare shi daga bashi to kai ma ka roki Allah ta'ala ya tsare ka daga cin daga cin bashi a sai na Ali radiyallahu anhu wani ya zo ya same shi an masa mukataba an ce ya kawo kaza ya zama da sai zo ya same shi ya ce masa wallahi shi fa ya gajiya don Allah sai na Ali ya taimake shi sai sai na Ali ya ce to ni dai zan gaya maka wata addu'a wanda manzo sama ya koya mana ita bashin ka ko ya kai dutsen sir wani babban dutse ne kamar ka ce ko ya kai dala da goron dutse ko dutsen ud to Allah zai biya maka wannan bashi sai ce wanne ne yace ka ce Allahumma kfini bi halalika an harami wa agani bi fadlika amman siwak hadisi ne hasan ya Allah ka isar da ni daga halal dinka, ka sa halal dinka ya ishe ni ka wadata ni da falalanka Allah ni bi halalika an harami ka isar da ni da wato da halal ɗinka ga barin haramun in ka ya zama ɗan halal da nake samu ya ishe ni ba sai na ci haramun ba sannan wa aghni bi fadlika amma siwa ka wadata ni da falalanka ga barin waninka ya zama duk bukatuna da falalanka nake ba sai na je na roƙi wani na ce bani ba ko ba sai na je na ci bashi a wajen wani ba don addu'a ita ma tana taimaka wajen biyan bashi sai Allah ya hore ka biya bashin sai zama ka wadata ga barin gabarin mutane sannan ga addu'an Allahumma inni a'udhuka min al-hammi wal hazan wal ajazi, wal kasal wal bukhl wal jumni wa zai ad-dayn wa ghalabati ar-rijal kalimi Allah ya tsare ka daga bacin rai da damuwa da tsoro da da gajiyawa da kasala da ruwa, da rinjayen bashi da rinjayen mazaje mazalla yana yawaita irin wannan addu'an sannan ga la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minas zalimin ba mota da gaskiya sai Allah alfarki ya tabbatar maka ni na cikin azzalumai ka dinga wannan addu'a manzo Allah ya duk wanda yayi wannan addu'a irin wanda zannuni yayi annabi Yunus yayi a cikin wani abu Allah ta'ala zai ansa masa duk kuncin da ka shiga na bashi ka dinga cewa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin saboda da annabi Yunus ya shiga cikin kunci wannan addu'a yayi Allah ya da shi kamar yadda Allah ta'ala ce wa zannuni إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين فذاك يا شيخ cikin kifin kifi cikin kunci wannan addu'a Allah ta'ala ya ce muka amsa addu'a muka tseratar da shi kuma haka za mu tseratar da muminai idan sun shiga bakin ciki ba damuwa ne baƙin ciki ne musamman in ana tambayanka wani baka biya ni ba ba wani ana tuntuban ka to yafi zama damuwa to sai kai addu'o irin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka nemi Allah ya tsare ka da bashin kuma kai niyyan biya din ya zama da kyakkyawan niyya zaka biya ni kai sana'a Allah ta'ala ya taimake ka Allah ya tsare mu daga bashi Allah ya kiyamu da kiyayewansa ƙara mana imani da tsoron Allah wa sallallahu wa sallama baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh